dan tsaita kuma alhaji ya hanne ai sani ne baki ba muna da dan tsito dan tsiton nan da kika gani shine ni kuma duk abin da nake ciki na gidana ne na siyasa dan tsito ya sani kuma shi yake taimakawa ya san komai game da miro a ƙarshe ma in gaya miki shi ya haɗa ni da miran ta dalilinsa na ganta na aure ta to idan na fahimta shine dai ta yaji saboda labarinsa ko kin gane kenan shine ai dan tsito da kike gani ya san ni ya san komai a gidanmu ya san irin ayyukan da na nema a wajen shi assalamu alaikum wa rahmatullahi suna na mustapha haruna abokai ni ne maraja na yi suna na arafu a ah, masu kallon mu yau yana da abinci akwai wata sanarwa da muke cikin rayu wanda wannan gaba na tuta a rahoton shugaban yi, ina fatan za ta yi musu daɗi to kafin nan ne kuma zan ɗanyi wata yanayi eh, tana saboda a kan can na kishiya ta wato shirin mai dogon zango wanda muke sirri yanzu wanda muka saka muku episode na ƙarshe so gabatarwa dai zan yi an ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi salamu alaikum assalamu alaikum suna na sani haruna wanda ba sani da sani hausu na mallake tasha da kuma shirin kuma da shi a ah, abin ba zai daɗi ba amma yanayin ne na jiki da jini da kuma halin da ake ciki na siyasa da faradowar azumi shi yasa za mu tafi hutu da cewa musamman da biyu ya ya shigo matakin da ake so a san me zai fa ya tashi ta sarfafiya jibrilu ya yi tsintuwa kuma ba a sanya abin zai kasance ba sannan ɗaya bangaren akwai ustaz yana nan yana fama da yadda za a haura masa nabila musana tana nan tana ta kokarin da ta ne gidan ta kama da ta yawo hajiya tana ta kokarin da ya za a yi tabbatar da gari da rai ko babu rai kamar yadda ta faɗa a wajen rubuta ita kuma a baki abin magana wato hannu da ya hannu tana can ta tafi wajen makaki sai ya ba ta sa'a <laughs> wannan abubuwan da muka haɗo na cafafiya da sauran sun sha Allah za mu yi kawo muku ci gabansa a season 4 kuma season 4 insha Allah za mu kawo muku shi bayan sallah ina yin sallah sha za mu dawo kuma wannan shi ne mai farin jini na ku wato kishiyata mun gode sosai da bibiyar da kuke yi da kuma comment mu muna yawan gani comment ku muna gani da kuke kuke ba mu ƙwarin gwiwa da kuma da kuke mana muna gudiya sosai kwarai da gaske fatan za mu zaɓi lafiya allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri kuma matakin shugaban kasa da aka yi sa shi da shi sannan Allah sa azumin ya zama karfafi ganin ga azumi ya karatu ga zaɓe da aka ake cikin yayin na shugaban kasa so dole mu tsaya mai shiri sosai yadda za a kawo su mai kyau yadda ya ce sannan na miƙa godiya ta jami'ai cewa wajen ganin komai ya tafi daidai yadda ya kamata a wani shi sannan kuma masu kallo muna amfani da koyar da nake karanta gwamnati uku da abubuwa sosai wuce kuma kokarin ku suna karfafa mana gwiwa wajen cewa mun samu abin da ya dace a cikin wannan gudun ganin cewa kullum yana samu ba kwa yi ko ba da za a yi ci da yi kuma samu karfi da karsashen shi kuma duk abin da muka yi daidai a cikin wannan shirin na fata an yi amfani da sa wannan shi ne na sosai